To madala, a halin yanzu da ake ci gaba da kai ruwa rana game da mutanen arewacin Najeriya su kusan 400 da aka tsare a kudancin Najeriya a jihar Abia. To yanzu kuma mun ƙara samun wani sabon labari na kame wasu mutane su sama da 200 a cikin motoci goma sha wani abu a arewa maso gabashin Najeriya. To ga Haruna Dauda biyu shine wakilinmu da ke Maiduguri. Malam Haruna wai menene yake faruwa ne? Eh, wato gaskiya kamar yadda wani shugaban 'yan waɗannan jihohi uku wato tabbato zamfara da kogi ya shiga mini a wani hujjar da shi na cewa an kame waɗannan mutane su a hanyar na zuwa ga kuma mafiyawan su manoma ne wato manoman albasa aka kame kuma suna nan a hannun jami'an tsaro lokacin da muke wannan hira da shi su na samu wani bayani na wato ta hannun wani jami'an tsaro wadda bai so ambacin shi ba wadda tabbatar da cewa kwarai da gaske waɗannan mutane an kame su kuma suna nan a hannun su jami'an tsaron wadda ta nan nan haka kokarin kawo su nan kuma cikin bariki a cikin garin a saboda haka ya tabbatar da ko wani lamari amma bai da cewa in ambaci suna kamar da cewa na abu ba ne bane inda za su yanka mutum fiye da gari da ga dole ne za a iya ganin cewa akwai wannan abin ya faru ko kuma ana iya gane cewa waɗannan mutane suna hannun jami'an tsaro ne yawa gama hirar da muka da shi shugaban waɗannan mutane na da daga jihohin Kebbi da Zamfara da kuma Sokoto da kuma abin da ke cewa da yi a lokacin da muka danta da shi. Sunana Aminu Abubakar Gwando. Ni ne shugaban Sakkwatawa, Kabawa da Zamfara mazauna Borno da Yobe. Eh, ni nake lura da kuma la'akari da harkokin kungiya da kai kawon mutanenmu da eh, ainihin eh, shigansu da fitansu. Ka yi bayanin cewa kamar akwai wasu 'yan kungiyar ku da aka kame a wani ƙauye a nan jihar Borno. Ku za ka yi mun ƙarin haske game da wannan abu Eh kware da gaske mutanen mu suna da al'ada ta barin jihohin su na Sokoto kebe ko Zamfara su zo wannan jiha ta Borno kamar yadda kowa ya sani cewa adadin mutanen da suke jihar Borno 'yan asalin Sokoto kebe Zamfara suna da yawa a jihar Borno. Sukan zo su shiga baga saboda noman albasa. to a wannan karo motoci goma sha biyu da suke dauke da adadin mutane ɗari biyu da goma aka tare su a nan mungunu. An hana su gaba an hana su baya to eh gaskiya ne ba laifin jami'an tsaro muka gani ba da aka tare su da kuma ake zargi a halin da ake ciki na rashin tsaro amma shine ba 'yan boko haram bane manoma ne sannan muna kira da babban murya akan gwamnatocin mu na sokoto kebe zamfara su yi kokari da kuma sarakunan mu na gargajiya su yi kokari su hana mutanen mu tasowa daga can Dan su zo Borno su yi noma. Gabe ne kamar an tsare waɗannan mutane ana zargin su kace a matsayin ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram? Eh zargi ake yi saboda duk wanda ya taso zai shiga irin wannan area a cikin irin yanayi na motocin da suka shiga wannan da yanayin kayan da suke saye da su dole a zarge su. To kamar an same su da wasu makamai ne ko kuwa? Babu makami ba komai illa makara na shiga gona. Eh, ya faru a shekarar da ta wuce lokacin da daidai Bello Haliru yana defense minister. Ni ya saka ya tura sunana a Giwa Barak na je na karɓi mutane saba'in biyar kuma na sanar da su cewa halin da ake ciki su takaita cewa za su tashi takanas su zo nan Borno don su je su shiga cikin jeji su yi noma yanzu wanda suke manoma yan Borno ma wasu gonakin an watsar da su ba zai yi a nemi a yi noman su ba saboda halin rashin tsaro to dan me mutum zai bar jihar ta Sokoto ko Kebbi ko Zamfara ya tashi ya zo nan ya ce zai noma albasa a wani gari aka kama su a jihar a nan garin Munguno suna akan hanya su na zuwa akan hanya su zuwa Baga ah, kamar wani hali suke ciki kun ji irin halin da suke ciki a halin yanzu eh to halin da suke ciki hali wanda aka ce yana tsare ai ka san baya cikin halin jin daɗi daɗi wannan shine sannan kuma jiya wasu sun shigo motoci shida mutanen mu anan tashar baga suka tare su suka su shiga cikin wannan area yanzu yau da dazu da yamman nan suka buga mu waya suka ce kuma akwai an ce motoci hudu suna kan hanyar shigowa nace to su tare su kasu na su shiga wannan area saboda akwai hatsari kwarai da gaske yanzu kaman adadin su waɗanda suke hannun waɗannan jami'an tsaro a ina suke a ba gadin da ko kuma a nan suna nan a munguno ba a ma eh, kawo su giwa bara ba tukuna suna nan a hannun jami'an tsaro akan hanya suna wani mutum 210 duk kuma suna hannun jami'an duk suna hannun jami'an tsaro kamar kun ji kun tuntubi su jami'an tsaro kun ji bayanai daga wajen su jami'an tsaro game da dalilin tsare waɗannan ku ai kamar yadda ya faru na gaya maka last year shekaran da ta wuce kenan haka shi ma zargi ake aka kama su nan kuma yanzu ɗazu ne wani jami'an tsaro ya kira ne sanar da cewa ina da labarin abin da halin mutanen mu suke cikin ce ina da shi ya ce to me nake na ce to gaskiya inda ya kamata in tuntuɓa baya kasa ma na so in tuntuɓi defense minister na wannan zamani na wannan karon jiran aliyu gusau baya kasa saboda in sanar da shi cewa wannan abun ba yan boko haram bane manoma ne kuma a sanar da hukumomin mu na can sokoto kebbi zamfara su hana mutanen mu zuwa a wannan lokacin na gode kwarai da gaske to tattaunawar da wakilin da dauda biye kenan da malam aminu abubakar gwandu malam haruna sanda aiki mun gode sosai ba na gode